ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون yayin da Muhammad manzo daga Allah ya zo musu da abin da ya dace da abin da yake cikin attaura na siffarsa sai wasu ɓangare suka bijire wa abin da attaura ta nuna suka jefar da ita a bayansu suka yi watsi da ita ba su damu ba suka yi daidai da jahilin da baya amfanuwa da abin da yake cikinta na shirya da gaskiya don haka bai damu da ita ba.